This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yako makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Talata, shashi daga wata Afrilun shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanun labarai. To baba da alamar dai Isra'ila ta nace sai ta maida ma Iran martani duk wada kiraye daga manyan duniya kasashen manyan duniya. kotun kolin amurka ta amince jihar idaho ta hana amfani da duk wata hanya ta taimaka ma yara ƙanana su canza jinsinsu sannan shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi kira ga ƙasashen yamma da su taimaka ma ukraine ta fatattaki rasha kamar yadda suka taimaka ma isra'ila bayan da iran ta kai mata hari daga ta sama kanan labarin kenan a cikin shirin za ku cewa gwamnatin jihar Nijar Najeriya ta ba da umarnin harbe duk wani dan daba da ya addabi al'umma a birnin Mina. Ba wai sabon doka ba ne gwamna ya bayar. A cikin kundin shari'a na jihar Nijar akwai wannan dokan da ya ba jami'an tsaro daman su amfani da reasonable force wajen kama masu aikata wannan laifi. A jamhuriyar Nijar kuwa kungiyoyin jin kai da ke gudanar da ayyukan bada agaji a jihar Difa suna ci gaba da fuskantar koma baya sakamakon rashin tsaro da ake fama da shi a gurin. a kwanakin baya akwai direba wanda aka kashe na wata kungiya wanda masu suke zaman kansu suke aikin agaji to kenan in babu kungiyar agajin nan kenan wannan abin kin baya samu a taimaka ma gwamnati ba tun da ita ma gwamnati abin ya yi karfin ta sosai kamar kowace safiyar talata yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya na ali mustapha sokoto a ci gaba da tattaunawa a kan batun kafa 'yan sandan jihar a najeriya shirin zai kawo furucin ministan yada labarai da ya ce gwamnatin tarayya na duban yiwuwar gudanar da wannan aikin amma yanzu sa gyara zama a shakashin farko na labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran da alamar dai isra'ila ta dage sai ta maida ma iran martani 'yan kwanaki bayan da rundunar sojin iran da wasu kawayenta a yankin gabata tsakiya suka kaddamar da hari daga ta sama irinsa na farko kan ƙasar ta yahudu jami'an sojin isra'ila waɗanda ga dukkan alamu sun yi watsi da kiraye-kiraye daga shugabannin ƙasashen duniya sun faɗi je litini cewa dole sai iran ta ɗanɗana kudarta saboda jerin hare-hare wajen 350 na makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa a ranar asabar waɗanda akasari daga cikin ƙasar iran aka cillo su harin da iran ta kai zai haifar da martani a cewar hafsan hafsoshin sojin isra'ila janar habi halabi kotun kolin amurka ta amince jihar idaho ta hana amfani da duk wata hanya ta taimaka ma yara ƙanana su canza jinsi wannan hukuncin kotun na jiya litini zai ci gaba da aiki yayin da ake ci gaba da tafka shari'a a kan wannan hanin jihar idaho wadda yanzu ke da alamar koko damar aiwatar da dokar ta ta hana yara ƙanana canza jinsinsu tana iya zartas da hukunci kan likitocin da suka yi kunnen uwar shegu da dokar wannan umarnin na kotun na aiki kan kawo wato kowa a jihar in banda yara biyu da kuma ya, wato iyayensu da suka ruga kotu don kalubalantar wannan hannun. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi kira ga kawayen Ukraine na yammacin duniya da su nuna haɗin kai kan batun Ukraine kamar yadda suka yi kan batun Isra'ila har suka daƙile hare-hare da Iran ta kai ma Isra'ila daga ta sama a makon da ya gabata. ta wajen kare isra'ila kasashen duniya masu 'yanci su nuna cewa ba ma kawai za a iya irin wannan haɗin kan ba ne za ma ya yi tasiri ɗari bisa ɗari a cewarsa a wani saƙon da ya tura ta telegram zelensky ya gode ma ƙasashe ƙawayen ukraine waɗanda suka wato suka kai ɗauki ma ukraine ta fuskar kare sararin samanta to amma ya ce irin hare-haren da rasha ke kaiwa na buƙatar haɗin kai fiye ma da wanda suka nuna wajen kare ƙasar ta isra'ila to an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan gwamnatin jihar Nijar Najeriya na ci ta ba da umarni da abin da ke duk wani dan daba da ya addabi jama'a a cikin birnin Mina fadar gwamnatin jihar wannan matakin da ya bayyana yadda waɗannan matasa wato wanda 'yan ƙasa da shekaru 20 ne ke cin kare su babu baka a birnin namina suna fasa motocin mutane da kwashe kayan 'yan kasuwa da kwace wayoyin hannu har ma da kisan mutane babu gaira babu dalili wakilinmu mustapha nasiru tsari na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto wannan lamari na matasan dai ya sa alatilas masarautar mina ta dakatar da duk wasu bukukuwa a wannan karamar sallah da ta gabata a wani taron masu ruwa da tsaki a masarautar ta mina a ranar litinin dinnan. kwamishinan shari'a na jihar Niger kuma Anthony janar na jihar Nasiru Ma'azu ya ce gwamnan jihar Niger ne da kansa ya baiwa jami'an tsaron jihar umarni da su bindige duk wani dan dabar da ya fito domin tada hankalin jama'a. Ba wai sabon doka ba ne gwamna ya bayar. A cikin kundin shari'a na jihar Niger akwai wannan dokan da ya ba jami'an tsaro daman su amfani da reasonable force wajen kama masu aikata wannan laifi. Misali yaran da suke fitowa da makamai. Tun da farko dai shugaban karamar hukumar ta Cancaga mai hedikwata a birnin Mina Aminu Ladan ya ce aikin 'yan dabar ya tayar da hankali matuka. Wallahi ba zan iya kayyada cewa ga asaran da aka jawo ba tun da har rayuka aka riga aka rasa a jami'an san kai guda biyu wanda aka kashe a take a ranar. Shi ma dai dan majalisar wakilan Najeriya mai wakiltar mazaɓar Cancaga Honorable Alhaji Audu Buba ya ce ayyukan matasan abin tashin hankali ne. In ka duba yau baka ci baka sha ba ka fito gurin sana'anka yaro ya ɗauki makami baka san abin da ke faruwa ba ya dauka ya kashe ka domin in ba dauki mataki mai zazzafa ba yaran ba su daina abin da ake yi ba wannan wani mazaunin birnin na mina ne da lamarin dabar matasan ya rutsa da su yaran nan sun yi mana banna fiye da yadda kake tsammani an taba shagunan ku an taba shagunan mu an kashe mutane sun kai guda biyu banda wanda aka ji raunuka a yanzu dai masarautar ta mina ta ce ta goyi bayan duk wani mataki da gwamnati za ta dauka domin birnin na mina ya samu zaman lafiya mai martaba sarkin na mina alhaji umar faruk bahago ya ce masarautar a shirye take ta ba da gudunmuwa alhaji umar kolo shine jawon mina ya yi karin haske akan damuwar masarautar abin da ke ba mu tsoro da mamaki shine mun lura yaran da suke haddasa irin wannan tashin hankalin wanda muka sani na da ba su suke ba yanzu nan yanzu yara ne ƙanana. Masanin tsaro kuma shugaban hukumar kare hakkin ɗan adam ta jihar Naija, Comrade Abubakar Abdullahi ya ce sun goyi bayan wannan mataki na gwamnatin jihar Niger bisa la'akari da yadda jihar ke fama da matsaloli na rashin tsaro a sassa daban-daban. A wannan kuma mataki da gwamnatin jihar Niger ta ɗauko shine daidai da situation ɗin da muke ciki yanzu nan. Saboda a doka duk wanda ya take fundamental human right na wani shi ma bai da right. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da dandalin x da ma instagram yanzu ko ga ibrahim da ci gaban labaran duniya. To baba, jiya Litini a wani taron ƙasa da ƙasa a birnin Paris wanda aka shirya don taimaka ma ƙasar Sudan, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce masu bayar da tallafi a faɗin duniya sun yi alkawarin tara dala biliyan biyu da ɗigo ɗaya don rage matsalolin jin kai a Sudan wadda yaƙi ya ɗaiɗaita. Shi kuwa sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce waɗannan janar-janar da ke yakin ba fa za su iya warware wannan rikicin ba ya ce zuwa yanzu sun yi ta kafar ungulu ga duk wani ƙoƙari na masu shiga tsakani ya ƙara da cewa 2.7 billion US dollars humanitarian response plan for Sudan. Ya ce hare-hare barkatai da ke kashe mutane na raunata su da kuma tayar musu da hankali na iya zama wani babban laifin yaƙi. da kuma babban laifin kuntata ma bil'adama an auna tawagogin masu ayyukan jinƙai an kai hare-hare kan ma'aikatan jinƙai da wuraren adana kayan tallafin jinƙai an yi ta cin zarafin mata da 'yan mata a baɗalance a ƙarshe jiya litinin an fara tantance masu taya alkali yanki hukunci a new york a shari'ar da ake ma tsohon shugaban amurka donald trump wanda ake zargi da sakaya biyan kuɗin toshiya da ya yi don ya sirrinta wata baɗalar da ake zargin ya yi a gabanin yakin neman zaben da ya yi nasara a shekara ta shida wannan wani al'amari ne wanda ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihin amurka inda trump ya zama tsohon shugaban ƙasa na farko da ya fuskanci tuhuma kan manyan laifuka. yake kuma fuskantar ɗaurin muddin aka same shi da laifi alƙalin kotun kolin amurka joan machan ya kira mutane 96 waɗanda za a tsami masu taya alkali yanke hukuncin daga cikinsu a kotun don fara yi masu tambayoyin sanin ko suna ƙauna ko tsanar trump ko kuma za su iya adalci a wannan shari'ar. ko da kuwa menene ra'ayinsu kan tsohon shugaban na amurka ko shugaban amurka na 45 ɗin fiye da 50 daga cikinsu adadin da ba a saba gani ba sun ɗaga hannayensu suka bayyana cewa a gaskiya ba fa za su iya adalci ba kuma an sallame su. a gaida ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc to ba da yanzu ko bari mu leƙa jamhuriyar niger inda rahotanni daga jihar difa suka tabbatar da cewa kungiyoyin jin kai a jihar suna ci gaba da fuskantar koma baya wajen tafiyar da ayyukansu na kai kayan agaji ga al'umma mabukata a jihar ta difa sakamakon barazanar rashin ingantaccen tsaro a jihar wanda ake kokari ko kuma hukumomin jihar suke kokarin ganin an samu zaman lafiya ya kuma tabbata da ɗorewa. wasu 'yan gudun hijiran sun zanta da wakilin murya amurka haru sulai wato rashidu wanda suka bayyana a cikin wannan rahoto muhammadu adamu abin da ya sanya muka baro can dai wannan rigimar ne abin da ya shafi boko haram sun zo garinmu suka yi ta harbe-harbe suka tarwatsa mu daga baya dai zama ya fi karfinmu shine muka kamo hanya da kafa muka zo nan difa da muna da yan gonaki nan da yake ba zaman lafiya sai dai tallafin in mun samu shine dama za mu dan jona da shi to yanzu kuma gaskiya tallafin ya yi karanci aisha muhammadu daga ainihin yankin doron baga dalili boko haram su dai suka koro mu muka zo difa a da can dai baya rayuwa da ɗan dama gaskiya amma fa a bana abin sai a hankali ya ci tara. Muna fama da rashin abinci muna kira dai ga gwamnati ta taimaka a samu zaman lafiya mazajen mu su samu inda za su nema mu ma har su kawo mana mu Muhammadu Haruna mazaunin Difa wannan rikici shi ya koro mu. Gwamnatin da ya kama ya taimaka mana ko da bangare ne na noma mu samu dai inda za mu dan dogara da kanmu. Wannan korafe-korafe dai na al'umma mabukata na zuwa ne daidai lokacin da lamuran rashin tsaro ke ci gaba da neman kasara ayyukan kungiyoyin bada agaji a jihar ta Difa. Abdu Ada shine shugaban kungiyar bada agaji ta Kurwa Rouge International a jihar ta Difa ya yi karin bayani yana mai cewa. Boko Haram kamar da ka sani wajen shekara wajen goma muke fama da shi. Kaga kwanakin baya akwai direba wanda aka kashe na wata kungiya wanda masu suke zaman kansu suke aikin agaji. to kenan in babu kungiyar agajin nan kenan wannan abin kin baya samu a taimaka ma gwamnati ba tun da ita ma gwamnati abin ya yi karhinta sosai tunda dole ne sai da kungiyar agaji tukun abin zai daidai inda ya kamata tunda in babu tsaro kenan kaga aikin agaji bai yayyuwa to koyaya masu fashin baki a jihar ta difa ke kallon wannan lamarin abdurrahman kyari wani mai sharhi ne kan lamarin yau da kullun a jihar ta difa ya yi karin bayani yana mai cewa lallai mun samu yan gudun hijira masu dimbin yawa a cikin wannan jihar bisa kan al'amura na boko haram to kuma wa'innan kungiyoyi masu ba da taimako sun ba da mamaki da yawa bisa kan tafiyar da aikinsu to amma yanzu an waye gari wannan kungiyoyin suna fuskantar waɗansu matsaloli saboda tsaro kasan daman gamin gwiwa ne aka yi da Nijar da nigeria da chadi bisa kan tsaro na jihar difa ka gani eh, nigeria tana cikin ecowas Nijar kuma ta huta daga cikin ecowas wayannan kungiyoyi dole su fuskanci matsaloli da yawa kenan dole sai an sake rattaba hannu tsakanin Nijar da Nijeriya da kuma sauran kasashe. To sai dai a cewar masana akwai yiwuwar barkewar yunwa mai tsanani a waɗansu yankunan sassan jihar ta Difa da suka fuskanci mummunar faduwar damana yayin da waɗansu magidanta ba samu damar yin noma ba sakamakon fargabar rashin tsaro da suke fama da shi. To sai dai a nasu bangare hukumar jihar ta Difa na kokarin ganin zaman lafiya ya tabbata a cikin jihar. Da hakan zai kara bada damar tafiyar da ayyukan kungiyoyin bada agaji a waɗansu yankunan sassan jihar ta Difa da ke fama da matsalar tsaro. Harusula Rashidu muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. To a gaida Harusula Rashidu da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci ku da zuwa ga sabon shirin tsaka mai wuya. ministan watsa labaran najeriya muhammad idris ya tabbatar da cewa gwamnatin tarayyar najeriya gaskiya tana duba maganar yiwuwar kafa rundunonin 'yan sanda na jihohi an yi shawara cewa lallai a tsaya a tabbatar da an samu haɗin kai saboda ciyar da ƙasar nan gaba kuma maganar 'yan sanda da za a yi a jihohi shugaban ƙasa ya amince cewa a duba maganar yiwuwar kafa 'yan sanda a jihohi wato maimakon 'yan sanda a gwamnatin tarayya da ake kaiwa jihohi kowace jiha za a iya wannan amma kuma wani abu ne sai an tsaya an duba an tantance kwamiti ta zauna ba abu ne kawai za a fada a ciki kai tsaye ministan watsa labaran najeriya kenan muhammad idris to akwai mutane da dama irin su elda abba aji ɗaya daga cikin mutanen da su ne suka kafa kungiyar nan ta haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatan tsaro da fararen hula to jtf wanda kuma suke goyon bayan a kafa wannan runduna ta 'yan sandan jihohi sunana abba aji kalli wanda aka fi sani da yalla ala hakika gaskiyar magana yana da kyau a kirkiro 'yan sandan na jihohi saboda a taimaka jami'an tsaro don kaga shi polis wannan ba su da yawa amma kafin a kirkiro din a shimfiɗa ka'idoji wanda za a bi ba za a zo a yi amfani da dama da aka samu a zo a bata ba gudun kirkiro zai biyo wani damuwa don ko a yanzu in ka zo na ka duba polis na federal din ma a state din ai suna karkashin din su gwamnoni suke da iko da su su saboda haka duk abin da gwamna ya faɗa shine suke yi tsara ban ga laifin a kirkiro state police ban har ga Allah To amma duk da haka akwai kuma wasu daga cikinsu su da wasu tsofaffin manyan jami'an 'yan sanda da suka hada da tsohon kwamishinan 'yan sanda Rabiu Ladodo da ke cewa a yi taka tsantsan kwarai da gaske game da maganar kafa wannan runduna ta 'yan sanda ta hannun jihohin Najeriya. Sunana Rabiu Ladodo, kwamishinan 'yan sanda mai ritaya. Ra'ayina shine ni bana goyon bayan a kirkiro ko ta jiha a ce tana da dan sandanta. Bani da wannan ra'ayi. Dalilai na su ne na ɗaya jiha ba ta da karfin ɗaukan nauyin rundunar 'yan sanda ta ta ta kanta. Ka jibi Najeriya gaba ɗaya ya ta ƙare da ɗaukan nauyin 'yan sandanta na ƙasa. kasa baki ɗaya sun farfado wasu abubuwa yadda jihohi suke taimaka ma 'yan sanda gaske ne wasu jihohin suna taimaka kaga kenan ya nuna ita ma gwamnatin tarayyar fama take yi to ina a ce jiha ce na biyu kuma ka jibi tsawon da hukumar 'yan sanda ta yi tun tana 'yan doka wajen irin nantin sati din nan ya zuwa yanzu wannan kwarewar ta wannan dogon lokacin ko banza duk da kushe-kushe da ake ma 'yan sanda bakin gwargwado 'yan sanda suna bakin kokarin su kuma 'yan jarida 'yan uwana shaida ne to don haka yaushe jihohi za su samu wannan kwarewai kenan sai an yi wannan shekarun su samu 'yan sanda masu kwarewar da ake bukata in ka kirkiro 'yan sandan jiha kar ka mantawa gwamnatin tarayya ba za ta rusa hukumar ta ba ta 'yan sanda tana nan kuma za ta so a ce kowace jiha tana da 'yan sandan ta federal kenan za a yi ta samun karo da juna sadda yana aiki angola wani dan sandan brazil yake faɗa mani da yake su can suna da wannan tsari tsarin na 'yan sandan tarayya da kuma 'yan sandan jihohi aiki tare yake cewa ana samun karo tsakanin 'yan sandan tarayya da kuma 'yan sandan yanki na jiha kamar a ce state to suna samun karo sosai kuma wannan dan sandan tarayya nuna shi dan sandan tarayya ne na jiha kuma ya nuna ai jiha su ce. rabi'u ladodo kenan tsohon kwamishinan 'yan sanda da ya ritaya a najeriya game da maganar kafa 'yan sandan jihohi to ɗaya daga cikin batutuwan da suke yawan kunna kai a lokacin da duk maganar kafa wannan runduna ta 'yan sanda ta taso shine bambanci da aka ce ana nuna tsakanin bayar da kayan aiki ga sojoji ko kuma 'yan sanda inda ake cewa sau da yawa gwamnatin tarayya ta fi fifita su sojoji fiye da 'yan sanda me yasa wannan yake faruwa wannan shine babin da zamu bude a wannan shiri na wannan mako amma hawara da hassan mai na wakilin mu na abuja ya shirya tsakanin retired komodo ahmed tijjani baba gamawa da kuma retired mataimakin su fetur yan sandan najeriya aliyu garba kamar me za ka ce hmm. gane da zargin da ake cewar kamar ku sojoji ku ne matsalar yan sanda a najeriya a wannan ba gaskiya bane yan sanda ne ba sa son kansu ina tabbatar maka da cewa duk wata dama da za su yi wa kansu wani abu an ba su barin baka misali yanzu idan ka duba yanzu duk yawanci police station da ake da shi za ka samu jihohi ne suka gina musu za ka samu individual ne a unguwa ko mai hannu da shuni ya gina musu police station ya ba su yanzu ka duba ina ne za ka ce akwai bariki ko wani outboard na sojoji da wani individual ko kuma wata gwamnati ta da da ta gina ta basu idan ka duba yau bariki nawa yan sanda suke da shi ka je ka gwada ka shiga barikin soja ko barikin air force ko na navy ka je ka shiga na yan sanda wallahi wallahi sai kai kuka ka ga irin kwandishin da suke ciki da irin yadda suke ko kuma ka je asibiti ka duba asibitin air force ko ka duba asibitin sojoji ko na navy ko ka tafi makarantun tun daga primary school har zuwa secondary school har zuwa university sai ka ga cewa tafi yan sandan nan kan sun ba su neman wa'annan abubuwa ne da ake musu yanzu bari in baka misali hatta yau albashi in ka duba na retired police officers a ina suke yanzu har yanzu suna fenkon suna kuka ba su ba amma sojoji suna da pension board lokacin da suka je aka samu du'a pension board da pension eh, scheme ai sojoji fita suka yi ina yan sandan suke wa'annan maganan gaskiya ne ke yan sanda ba sa son kansu daga sama in abubuwa suka faru bai saukowa kasa abin da suka damu kawai kowa kansa ya sani ba sa tsaya su yi abubuwa a kansu su taimaki kansu kamar yadda sojoji suke taimakon kansu wannan shi ne gaskiyar magana. So, ji Aliyu Garba in na dawo gare ka, idan ana maganan 'yan sandan nan na jihohi misali yanzu akwai shugaban 'yan sanda na kasa gaba daya igp akwai kwallejojin horar da 'yan sanda na sa akwai kamar sau dirgwace kamar jami'a ce ma akwai kuma ta maiduguri da su gozaka da sauransu idan har an yi 'yan sandan jihohi me zai faru da waɗannan cibiyoyi na 'yan sandan tarayya za a yi raba daidai da jihohin ko kuma dai su albarkacin kadangare kaza za ta iya shan ruwan kasko. A'a, ai ba haka tsari za a fito da shi kuma tsarin nan zai zauna yadda za a yi shi. Kamar yadda ake da wasu kasashe suke da federal police suke da state police kowa da aikinsa kowa kuma da yadda ya kamata da ra'ayi. Duk za a hito da wannan tsari. Duk wannan magana da shi ya kuma da yake kabari. A ƙarshen gaskiya a cikin kuma akwai wanda yake ba daidai kyau. tun in ka lura abu ne wanda yake gashi a fili a zahiri budget din police nawa ne yan sanda ga su ne gaba ɗaya Najeriya ba ka dubi faɗin Najeriya gaba ɗaya duk budget da za a yi musu come here in come here out duk budget da za a yi musu ko isan wani jiha guda ɗaya ba zai ba ka je ka dubi budget din yan sanda. to amma ai tarifin wani ne wannan to ina gaya mata ko an kai a can an je an kai a can ba rage budget da ake yin ba yanzu amma amma eh, amma eh, eh, abin da zuwa aka kai na budget duk irin da aka yi a kullum ana magana a kullum ana magana a yi gyara a yi gyara a yi gyara to yau ga sha abin ya kai ta idan muka duba sojoji misali ya ji yanzu ai za ka yi nawa hmm. lokacin da lokacin da ake kan ganiyan masifan boko haram din nan ai masa lokacin da shugaba Muhammadu Buhari yake kiran su General Buratai da su General Air eh, Marshal Sadiq Abubakar akan menene damuwan ne za su kawo masa gaji ba mu da kaza ba kaza ba kaza kuma take za ga Buhari zai approve za a ji a ce musu kuma an ga tasirin wani abin wurin kwantar da tarzoman Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya amma ba ta ganin kamar wani IGP na police ya je wurin shugaban kasa ya ce ba mu da kaza ba mu da kaza ba mu da kaza ba exactly exactly suna yi suna zuwa suna zuwa sai dai ba a bada abin da ya kamata a bayan ne in kuma an bayar a me yasa ba za a fito da shi a fili a ce gashi an bada kaza ba ai kaza ba ai ya kamata ka rika duban wannan abin ah. ba da kyau wato akwai abubuwan da suke faruwa kullum muna gaya wa mutane cewa a kullum in ka sa mutum a gurin da ya kamata to za ka samu abin da ya kamata in mutum aka je security meeting security agencies suna suna IG na police yana nan kamar da hakan ya faɗa za ku kawo request ku ga abin da muke so ga abin da muke so to in haka ne me yasa sojojin nan suke gina asibitoci suke gina university suke gina barak suke gina makarantu suke gina centers ah, mess da barak da sauransu amma ni ban taɓa ganin inda aka zo aka yi renovating police barak ana yi ana yi ina gaya maka ina gaya maka wannan ajin duk wannan da mutum din da ake yi da komi da request din an sanda da komi da za a je a ba da na soja bari in gaya maka tahin na dan sandan na nawa za a ba shi? nawa ake shi dan sandan shi yana bai da ma abin da yake so ba mai aiki shi bai nema abin da ya kamata bane ai an ce maka ka kawo kaza Mai yawa kana neman naira ɗari sai ka ji tsoro ka nemi naira hamsin ai ba laifin shugaban kasa bane laifin ka ne yau aiki ya zauna da shugaban kasa kamar yadda kan dai duniya ya zama kuma da ba wani ka ba Allah shine idan muka duba Najeriya musamman ma ah, shugaba Muhammadu Buhari da ya bar mulki kwanan nan mun san cewar irin jiragen yaƙi da ya dinga cewa sojojin saman Najeriya. Yanzu haka mm. maganar da ake shi ne kafin ƙarshen wannan shekara. Rundunar mm. sojojin saman Najeriya ita ce za ta zama ta farko mafi ƙarfin mafi ƙarfi Afirka gaba ɗaya. Amma ƙwararren shugaban ƙasa Muhammadu Buhari gama shekara takwas ɗinsa ni dai ban san mm. wani lokacin da za a ce ga wani kayan aiki da ya siya wa 'yan sanda ba. To a gaishe ku malamai nan zamu ja burki sai Allah ya kai mu rana wa tewu mu da muku da wani sabon shiri muna godiya ga su baki namu da kuma shi Hassan Maina da ya shirya mana wannan muhawara din Abuja ya cillo mana ita mu ma muka cilla muku ita. Mun gode a madadin su Aliyu Mustapha Sakwata ne a Washington DC. Ku huta lafiya. To madalla a gaida malamai da wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen baba da alamar dai Isra'ila ta dage sai ta maida ma Iran martani 'yan kwanaki bayan da rundunar sojin Iran da wasu ƙawayenta a yankin gabas ta tsakiya suka kaddamar da hari daga ta sama irinsa na farko kan ƙasar ta Yahudu. Kotun kolin Amurka ta amince jihar Idaho ta hana amfani da duk wata hanya ta taimaka ma yara ƙanana su canza jinsinsu. su wannan hukuncin kotun na jiya litini zai ci gaba da aiki yayin da ake ci gaba da tafka shari'a kan wannan hanin shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi kira ga kawayen ukraine na yammacin duniya da su nuna haɗin kai kan batun ukraine kamar yadda suka yi kan batun isra'ila har suka daƙile har haren da iran ta kai ma isra'ila daga ta sama a makon da ya gabata jiya litini an fara tantance masu taya alkali yanke hukunci a new york a shari'ar da ake ma tsohon shugaban amurka donald trump wanda ake zargi da sakaya biyan kudin toshiya da ya yi ta masu sauraro da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma can da hantsi za ku sake jin maimakin wannan shiri idan allah kai mu yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma dadi balawi wanda ya shirya ya bada umarni da ma injiniya mu ta wannan safiyar wato malama na shwan baba ya kuma kiri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi wassalam